الرحمن الرحيم wannan shine majalisunmu na ko a cikin littafin تزيين الخطاب في آداد السؤال والجواب littafin da ke bayani akan ladubban tambaya da amsa musamman mahimmancinsa na bayyana ga ɗalibin ilimi sai muka ce wa mulakhasul ƙauli inda al-ilma la yakunu illa bil adab a taƙaice dai a takaice dai ilimi baya kasancewa sai da ladabi idan aka buƙatar a sami ilimi to sai an yi ladabi wa idza kana bila adabin amma in aka yi ilimin ma ya kasance an same shi ba da ladabi ba fa innahu la yakunu nafi'an wala mubaraka to wannan ilimin ba zai zama mai amfani ba kuma ba zai zama mai albarka ba shi ko ilimi abu biyun nan ake son yayi ya zama nafi'an wa mubaraka ya zama mai amfani sannan kuma ya zama mai albarka amfani ya fara amfanin wanda ya yi shi sannan kuma ya amfani ne ya amfani waninsa وهذا هو الحد الفاصل wannan shine wannan ita ce iyakar da ta rage baina ilmi salafi wa ilmi khalaf tsakanin ilimin magabata da kuma ilimin yan baya ladabi fassalaku ta'addabu magabata sun zama masu ladabi fa'alimu wa nafa'u wa nafa'u sai suka samu sani wa nafa'u suka amfana wa nafa'u kuma suka amfana don Allah ka dubi ka dubi ilimin magabata kuma magabatan lokacin da shekaru ke baya shekaru na raguwa ana ƙara kusantar tashin alkiyama abin da ƙara lalacewa sahabbai iliminsu ya fi albarka fiye da tabi'ai tabi'ai iliminsu ya fi albarka fiye da tabi'u tabi'ina haka haka haka haka haka haka abin yake tahowa in ka kalli maganar magabata sai ganta sun yi ta kalma biyu kalma uku kalma hudu amma da ka kalli ta sai ta akwai hasken imani a cikin wannan maganar tasu akwai hasken shiriya gani wa baraka Allah ta'ala fi ilmihim kuma Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin ilimin su shi yasa sai riga daga cikin magabata wani ya dauki littafi ya dauki biyar alƙalamin sa ya rubuta littafin da bai wuce a yanzu bugun sa bai wuce wata shafuffuka ba amma kuma littafin sai ya zama marji'i ya zama masdari makoma in an tashi za a kafa hujja da shi ya shi kaɗan wani littafin kana jin ana ambatansa ba ka taɓa ganinsa ba ranar da za ka gani sai ka ce a ba ba haka yake ƙarami sai ka zata wani babban littafi a ɗan ƙaramin littafi da aka rubuta amma Allah ya sanya masa albarka saboda ne saboda sirrin ladabi da suka mai ilimi bi khilafil khalafi sabanin ɗan baya fa innahum lam ta'ajjabu lil ilimi ba su yi mai ilimi ladabi ba فصار علمهم ثرثرة وتشويشا سوى إلى من سيزمع الحمد لله ثرثرة سووت وتشويشا كوي ده حيانية إيه. سووت ده حيانية كم باية ما في يوان شو أبن ده سقضو ده شيشيني أي سووت أي حيانية ثرثرة وتشويش هذا حيانية شيشي نان نعم، كوي bayan wannan ba wata fa'ida fakanu idan ta kallamu a kwalu sai ya zama ‘yan baya idan za su yi magana saboda ilimin babu albarka in sun yi magana sai sun tsawaita wa azallu kuma ƙarshe ƙasarwa za su yi. ka duba littafan da 'yan bida'a suke rubuta musamman 'yan shi'a sai ka zo ka ga littafin 'yan shi'a mujalladi biyu. kawai ya tafi haka gayi nan zir in ka siya ma ya cika maka daki a banza bola bola amma ka siya kana da hali saboda ka san sharrin da ke ciki in kuma ka kai karanta ka kai matsayin karanta haka suke littafansu tafsiri za su yi haka za ka gan shi ya tafi mujalladat mujalladi ɗari mujalladi ɗari da hamsin mujalladi ɗari biyar za ka ga littafansu sun tafi kawai hayaniya riwayat روايات لا سند لها وإن كان لها سند لا يصح السند ما إسنادي إما ذا إسناد هو إسناد قريان هذا أقالوا وأضل سيس كوي تاقو مسؤولك والسلف إذا تكلموا قصروا وهدوا إيه. سوكوا kuwa إذا سقي مغباتا yi magana sai wa hadau sannan kuma magana su ta zama ta shirya Allahumma allimna ma yanfa'una ya Allah ka sanar da mu abin da zai amfane mu wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ka da mu da abin da ka sanar da mu wa zidna ilman nafi'a sannan ya Allah ka kara mana ilimi mai amfani wa izna min ilmin la yanfa'u sannan ya Allah ka tsare mu daga ilimin da ba shi da amfani ilimin da ba shi da amfani in ji ibn rajab alhambali a cikin littafin sa fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf yace al-ilmu ghayru nafi'i jahlun ilimin da bai da amfani jahilci gara ka zauna baka san shi ba ya hu maka alkhairi baka san shi ba ya fi shi yasa malam ibn taymiya da aka tambaye shi game da ilimin falsafa shi ya ce. ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru ilimi ne da bai da amfani sau da idan baka san shi ba zai cutar da kai ba yanzu idan aka ce kai ba filosofa ba ne Ba ya halasta a ce maka kai jahili bai halasta saboda me saboda baka san filosofi ba sai ka jahili a akai ne ma masani yayi saboda ka kauce ma ilimin banza mun gane السؤال والجواب وأهميتهما في العلم أصلي نقبع تنبيع دا أمسى دا كما مهم منشن سؤال شين إلي شان دك بيانا دا أكني منا شنفدا دا أكني an yi mana shimfiɗa ne akan ladabin da kuma mahimmancin sa ilimi to yanzu su kuma ita tambayar da ita amsar da su ne ake san amma ladabi to me matsayin su a ilimi mafhumu su'al yake ake nufi da tambaya وهو الاستفهام إذا كان شيء السؤال شنو الاستفهام الاستفهام الحمزة والسين والثالث طلب أي استفهم أي طلب الفهم طلب أن يفهم يعني مية فهمتها طلب الفهم طلب أن يفهم أي استفهم كينا في مصدر في زمن استفهاما بيا كينا كو والاستخبار شنو كمان في مثلا الاستخبار الاستخبار أي طلب الخبر طلب الخبر استخبر أي طلب الخبر يعني ملابار يعني ما أباش لا لاباري أجمد وانا أب والاستفتاء سنن أنا شيء ما تنبيع الاستفتاء مصمم تنبيع لتشاكي الدين أنا شيء ما تنبيع الاستفتاء شي يسأل من أصول الفقه زام قعد أرشيم في يوم ثم نممو سكن سكنسا منا al-ifta wal ba da fatawa da kuma neman fatawa sannan kuma su kawo ladubban shi al-mustafti din wato mai neman a bashi fatawa da kuma dubban al-mufti mai ba da fatawa waye cancanta ya zama mufti ne ba da fatawa duk zamu gani a cikin littafin usulul fiqh musamman malaman musulunta karshe karshe sukan sa wannan fasalin ko babi a ƙarshe-ƙarshe kuma suna amfani da lafazin alistifta'u ne dukkanin su waɗannan ɗari ƙasu wata hanya ce ya sta'amilu haƙalibu wacce ɗalibi ke amfani da ita kaga in an koma a fage na ilimi kenan awil mutakallimu in kuma ba a fage na ilimi ba mai magana yake amfani da ita لطلب فهم شيء غمض عليه حقيقته أو ماهيته أو كيفيته أو كميته أو سببه أو وقته أو غير ذلك حيا تيدا آلذي ميني من إلذي كومي مغانا يكي أمفاني تيتا لطلب فهم شيء يومين يومينني مفهم فوان أبو غمض عليه حقيقته وانت حقيقة من وانا أبو ya ɓoye a gare shi hakikanin wannan abin ya ɓoye a gare shi bai san dai hakikanin sa ba sai ya tambaya au mahiyatuhu ko kuma mahiyarsa da mahiya da hakika kusan da abu ɗaya ne shi ne yanzu misali sai in ce sai in ce sai in ce ma huwa ilmu kaga gamuda alayya aw ghamudat alayya haqiqatul ilmi wa mahiyatul ilmi yana tambaya a kan me ake nufi da ilimi ban san hakikanin me ake nufi da ilimi ba kaga mahiyya kenan ko kuma hakikatu shay'i ce au kaifiyatuhu ko kuma yanayin yadda ake yin sa ya ake yin abu ana tambaya kan kaifiyya kuma wancan hakika da da mahiyya shi ne ake amfani da lafazin ma ko man eh. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن يسألون عن حقيقة الرحمن وماهيته سنة تنبأ وعي وي وي الرحمن حكم من وند أنا أم عند شين الأمال العاقل غالبا جميع يعني هنخل شيء تقوم ما لغير الآكل غالبا وند بيد هنخل سوتاري to kaifiya kuma ana amfani lafazin kaifa eh, sai ka ce kaifa a tawazza'u kaifa usalli har kaifiya kenan kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya fa'alu kaza aukan niyyatuhu ko kuma adadin abin kam kam makasa rasulullahi sallallahu alaihi sallama bi makkata Kabla an yuhajira idan al-madinati shekaru nawa manzan Allah su sulama ya yi kafin ya bar makka ya koma madina harkar niyya kenan au sababuhu ko kuma sababi limaza limaza limaza hajar ashabu rasulillahi sallallahu alaihi sallama ila alhabashati kaga limaza kaga sababi kenan au waqtuhu متى هاجر النبي متى أسري بالنبي bin الله عليه وسلم هذا mata. ko waɗannan adwat ne na tambaya ana tambaya da su kana neman ka san waɗannan abubuwan da aka lissafa waɗannan su ne ake tambaya a su. wasu aurai ku dalika ko kuma makamancin waɗannan akwai wasu abubuwan da ake tambaya kan su. amma dai waɗannan sun wa fili kusan mafi yawancin tambayoyin da ɗan adam yake yi da kan waɗannan abubuwan yake yi kun gana ya tambaya yanzu ba wanda kuma zai tambaya a game da ni tambaya mafhumul jawab to me amsa wa huwa al-ifta'u in an ce al-jawab wadda ita ce kishiyar su'al al-ifta'u ba da fatawa kenan aidan wa khususan fi masail ad musamman ba ana cewa al-ifta abin da ya shafi matsalolin addini an fi cewa al-ifta'u afta ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن هذا يستفتونك هنا الجواب وهو طريقة يستخدمها المخاطب أو المسؤول لإفحام السائل ما طلب بيانه أو كل ما يتعلق به أظن لك شيء ما أمسى حنيا شيء إتكم دا أبو ما قالك أمفاني دا إتا شين المخاطب أي أو المسؤول كون دا أكتم بيا لإفحام السائل domin ya fahimtar da mai tambaya ma bayana bayanahu abin da ya nema a masa bayani au kulla ma ya ta'allaku bihi ko kuma duk abin da ke da alaka da wannan abu da ya nema shi yasa ai malamai suka ce kyautar malami na bayyana ha'a amsa suka tambaya me hukuncin kaza ce haramun ne a wannan rowa ce a ilimi shi yasa malamai suka ce malaman da suka rubutu akan shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi suka ce kyautar ibn taimiyya tana bayyana har a cikin ba da amsarsa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi mu'azu ya zo ya tambaye annabi salma abu daya amma maza suka sai da ya ba mu'azu abu nawa da yawa ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وجبوة سنانه هو فنوكم أخيزي سيبك كف عليك هذا قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال سكلتك أمك أظنك من أفقه الناس في المدينة وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم tarikin ta ce ya tambayi abu ɗaya sai aka da to sai ka baka wannan kawai a baka amsa ɗaya shi kuma ya maka kyauta baka abubuwa da yawa da za ka je ka kawo da su mun gane قال الإمام لماذ الدين العيني ثم لمي الإمام العيني الحنفي من شرح عمدة القاري وشرح صحيح البخاري رحمة الله عليه يكتشي tabyinul mushkil min al-kalam abinda ake ce ma al-jawab tabyinul mushkil min al-kalam yin bayani a game da abin da ya zama ya rikice ma mutum a magana domin da kaji mutum ya tambaya in ba su'alu ta'annuti yake ba wa shkala alaihi al kuma wa yatlubu min al-mas'ul an yukhrijahu min hayyiz al-ishkal ila wahat al-wuduh so yake yi a fitar da shi daga dabaibayin Huɗu da yake ciki a kai shi ina a fito da shi farfajiya ta me ta ganewa da fahimta su duka tambaya da amsa ababe ne masu mahimmanci a rayuwa ga baki ɗaya kuma ba a ce a ilimi ba a rayuwa ga baki ɗaya وطريقة السؤال fi قديمة في التخاطب والحوار ai hanyar tambaya da amsa tsohuwa ce tuntuni akwai ta fi takhatub a yin magana da juna wal hiwari da tattaunawa ai al hiwar dama abin nan kawai dariqatul hiwar dariqatun jariyatun ala su'ali wal jawab in aka ce hawarahu qad سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ta zo tana tambayar manzo da sun mutu ga abin da ya mini mai hukunci manzo su ne na cewa shi kenan sun haramta a gare shi suna cewa babu abin da Allah ya sauka manzo su ne ce sun haramta a gare shi Allah ba zai sauka da wani hukunci ba game da wannan sabo sun haramta a gare shi suka suka yi ta yi shi kenan koma gefe kawai aka ga ta ga hannu shi ya Allah Allah kai ba a zalimin sarki bai ya Allah wannan mijin na da ya mun wannan abin ya cinye min budurci na ya cinye min ƙuruciyata na zazzage mata ƴaƴa yanzu na koma na zama tsohuwa sannan kuma yanzu yi min wannan aika aika ya Allah maɗaukacin sarki na tabbatar da ba za ka ba wannan hukuncin ya dawo mu a haka ba ya Allah ka saukar da hukunci a game da haka na adalci shi ya ka saukar da ƙarsali kaga ta hawo tattaunawa ta faɗa annabi salama ya faɗi domin dama alhiwar shine at ko muraja'a hiwarun muhawara kenan muraja'a kenan muraja'a ka faɗa wani ya faɗi dama lafazin alhauru shine ar-ruju innahu zanna an lan yahur ay innahu zanna an lan yarfi'a kaga muraja'atu al kenan wani ya faɗi sai ma ka faɗa to kuma magana a ce kai tambaya a baka amsa ai ta fi daɗi idan mutane biyu suka zo suna magana ɗaya tambaya ɗaya ya ba da amsa idan wani ya zo wucewa zai ce rigima suke yi amma kawai sai zama hauka ake yi wancan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi mun ka zo wucewa zai fita ana faɗa wa kad zakara alquran alkarim anwa'a mukhtalifatan min as-su'ali wal jawabi hakika alqurani ya ambaci wasu nau'uka mabambanta na tambaya da amsa baina ajnasin mutasannifatin min al-mutakallimin a tsakanin jinsusa mabambanta na masu magana ذكر سؤال الملائكة لربهم عز وجل وجوابه إياهم القرآن يا بام لاباري أجمد تنبيه الملائكة سقيما ألا مدوك تنسركي دكما أمسد ألا مدوك تنسركي يباسي كمرني نهو قوله تعالى كمان فدن ألا مدوك تنسركي ديشي وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة nan labari Allah ya ba su wa iz kina ka ambata ma al'ummarka ya kai ma'aikin Allah a lokacin da kala rabbuka lil mala'ikati ubangiji yace ya ce ma mala'iku me ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifatan lallai ni zan sanya wani makwafi mamayina a ban wanda zai zama shine zai rika alladhi yakhlufuni fi ardi wanda zai zama shine mai zartar da hukunce-hukunce na aban kasa ba tambaya na Alu sai suka ce a taja alu fi ha man yusidu fi ha yanzu ya Allah za ka sanya wanda zai zo ya manna a cikin ƙasa wa yasfiku dima'a kuma ya rika zubda jini suna zubda jini suna kashe junansu rana guda a ce an kashe mutum saba'in an kashe mutum ɗari an yi an yi musu kabari babban kabari da an rufa an tafi ma makabarta wanda suka je sai gawa a ji su makabarta a kashe su shine wai siku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu kuma mu ne muna mu kuma muna nan muna maka tasbihi ya Allah wa nuqaddisu kuma kun muna tsaka kida aina aljawab qala ay fa ajaba Allah al malaikata sai Allah ya ba mala'iku amsa inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba eh, in ka so nan sai ka ce Allah musu usulubul hakimi domin kai tsaye ai bai ba su amsa bai ce na'am sai ya ce ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a na'am aj'alu fiha sai ya kawo sai ce inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba so ya ka sa aj'alu يوجد من من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ويوجد من لا يفعل ذلك إن ni na san abin da ba ku sani ba kage yanzu mun samu su'al mun samu jawab tambaya daga Allah kai tambaya daga mala'ikun Allah subhanahu wata'ala amsa daga kuma Allah subhanahu wata'ala ya basu wa ta'ala Allah ta'ala bani adama sannan Allah ya tambaye mu mu ƴaƴan annabi Adamu wa hum fi zar a lokacin dukkanin mu cin abin da ake ce ma duniya kwayar zarra faƙala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum inda lokacin da Allah madaukakin sarki ya karɓi alƙawari min bani adama daga ‘ya'yan annabi adam alaihi salam min zuhurihim daga bayansu can bayansu zurriyatahum zurriyarsu wa ashhadahum ala anfusihim kuma Allah ya tsaye da su shaida akan kawunan su yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku wajanna su'alaku mun samu tambaya qalu bala sai suka ce Allah kai ne ubangijin shahidina wallahi mun shaida haka shi Allah ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kada ku zo ran ku ba an kuka cewa ai mun mun rafkana game da wannan ba mu amsa wannan amsa ba mun amsa kun amsa da shi kun tabbatar da haka ka ga nan ga tambaya kuma ga amsa ashe tambaya da amsa ba sababbin abubuwa bane a rayuwa cikin adam tsofaffin abubuwa ne da aka san su tun can da hanya ce ta tsakiyar hanya da ake amfani da ita a wajen magana da kuma wajen neman fahimta da kuma wajen ilimi da kuma wajen gane abubuwa Allah madaukakin sarki ya ganar da mu Allah madaukakin sarki ya sa ilimin mai zama mai amfani wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh